DW. Amsoshin takardunku. Madalla. To masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a shirinmu na amsoshin takardunku. Yanzu a matsayin da muke ciki yanzu haka akwai kudin amerika da aka canja shekara biyu da ya wuce amma har yanzu za ka same shi a nigeria yanzu yana circulating za ka same shi a wasu kasashe amma inda ya koma federal reserve bank wato babban bankin kasan amerika kenan to ba zai fito ba to shi yasa ba za ka ji ana korafi ko kuma ya kawo wata matsala ba saboda ba a tsaye da tsohon ba kuma an fito da tsabon saboda aka sabon shi ne zai koro tsohon ya dawo da shi cikin baitulmali ba tare da an samu wani kace na ce ba to tambaya ta farko kenan da ta fito daga hannun yawa da sani ta kai da ya ce ku tambaya min masana akan harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa wai shin su ma sauran ƙasashen duniya idan za a canza launin kuɗi ko ma kuɗaɗensu ana fuskantar halin kunci ga al'ummar ƙasashen nasu To mun miƙa wannan tambayar ga Dr. Usman Garba, wanda kuma masanin tattalin arziki da tsimi ne da ke zaune a jihar Kaduna, Najeriya. Sai a gyara zama don jin cikakken bayanin da yi wa wakilinmu Ibrahim Yakubu. Ƙasashe waɗanda suka ci gaba matuka suna canja kuɗaɗensu lokaci zuwa lokaci. Wasu ƙasashe a cikin shekaru kamar guda goma in ta yi sukan canja kuɗinsu. Mu ɗauki misali kamar Amerika. wanda muke amfani da dala ɗinta ko zan za a ce ita kudinta ya fi wanzuwa a ƙasashen duniya gaba ɗaya to idan za su canja kuɗi na farko sukan sanar da al'umma cewa za su canja kuɗin nan a cikin lokaci sa'an nan kuma za su ba da lokacin da wannan kuɗin da za a canja tsohon zai rika shigowa cikin bankin su ba zai fita ba yanzu a matsayin da muke ciki yanzu haka akwai kudin america da aka canja shekara biyu da ya wuce amma har yanzu zaka same shi a nigeria yanzu yana circulating zaka same shi a wasu kasashe amma inda ya koma federal reserve bank wato babban bankin kasan america kenan to ba zai fito ba to shi yasa ba za ka ji ana korafi ko kuma ka ji ana cece kuce ko kuma ya kawo wata matsala ba saboda ba a tsaye da tsohon ba kuma an fito da tsabon saboda haka sabon shine zai koro tsohon ya dawo da shi cikin baitulmali ba tare da an samu wani kace na ce ba sa'annan kuma ƙasa kamar irin birtaniya ita ma takan canja kudinta lokaci zuwa lokaci misali na kwana-kwanan nan da za a samu shine mutuwan sarauniya ainihin elizabeth wanda ta shafe shekaru masu yawa to akwai ainihin ah, tambarinta a jikin kuɗi to a bisa dokansu idan sarki ya riga ya kau aka samu sabon sarki to shi ma tambarinsa zai dawo kan wannan kuɗin to wannan kuɗin na da ya koma tsohon kuɗi sabon shi ne wanda zai maye gurbin wannan tsohon to yanzu kaga an canja kuɗin da wannan sarki charles wanda ya gaje ta to amma ba za a ba da lokacin cewa lokaci kaza ba za a karbi tsohon ba shi ma tsarin a haka yake har lokacin da duk kudaden nan za su koma baitul malin bankin birtaniya wanda ba za su kara fitowa ba wannan sabon shine zai kasance a cikin kasashe yana yawo ta ko'ina wannan shine tsari da kasashen da suka ci gaba suke canja kudade irin nasu me ake sanar da al'umma kafin ta kai ga a yi wannan canjin kuɗi kamar ƙasashe irin namu masu tasowa da ƙasashe irin waɗanda suka ci gaba sanarwa da ake musu ya sha bamban ba iri ɗaya ba ne su kamar kasashen da suka ci gaba suna da kafafen yada labaru wanda duk inda kake a ko kana ƙungurmin daji ne in aka ba da sanarwa za ka samu labari a inda kake kuma za ga suna da abin da ake kira data kowa yana cikin ainihin rundunan tara bayani na ƙasa saboda haka ko a asibiti ko makaranta ko wurin taro duka za a iya sanar da mutane abin da za a iya aiwatarwa. da saboda haka su wurin sanar da su ba su da matsala amma mu kasashe irin tamu masu tasowa in za a canja kuɗi yana da bukata a ce an samu bangarori daban-daban da za a sanar da mutane cewa za a canja kuɗi wannan gaba ɗaya masu ruwa da tsaki wanda ake kira da sarakuna da malamai na addini fastoci duka ya kamata suna cikin waɗanda za a sa su a tsarin yadda za a sanar da mutane saboda matsalar da muke da shi shine a tsarin bankuna ba su yaɗu a kowace kusurwa na ƙasar nan ba ko a kaduna nan da take tsakiyar najeriya akwai local gamman ɗin da kaman kubo ba ta da banki saboda haka mutane tun da daɗewa sun samu hanyoyi da suke gudanar da kuɗinsu suna ajiyewa a gida suna zuwa da shi kasuwa babu wani tsari na kasuwanci wanda ya shafi ainihin hanya ta zamani na transfer wato turawa ta wannan electronic uh, uh, system din saboda haka har yanzu ana amfani da kudi ne primitive yanda ake ita a gargajiyance to saboda haka in za a canja kudi dole ne a sanar da su a kan lokaci a gaya musu lokacin da za a tseda karban wannan tsohon kudin. kuma a bada lokaci mai tsawo duk wayannan abubuwa ya kamata a ce mutane sun sani kafin a canja kuɗi ba a waye gari cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kawai a ce za a canja kuɗi kuma za a tsaye da karɓa ba wannan shine haƙƙin da ya kamata a ba ƙasashe masu tasowa saboda akwai ƙarancin wayewa akwai kuma ƙarancin bankuna a kusa da mutane ko da da bankunan ma maganar network kana iya zuwa banki cewa za ka da kuɗi ko za ka anshi kuɗi ka ga babu ma network ɗin a tara mutane a layi su daina aikin da suke yi gaba ɗaya su kashe ainihin tattalin arzikinsu gaba ɗaya suna jira a cikin banki to saboda haka wannan duka zai kawo matsala da tseko a cikin tattalin arzikin ƙasa. to a ƙasa kamar najeriya da ake fama da matsaloli tun bayan sanarwar babban bankin ƙasar na sauya tsofin takardun kuɗi da sabbin da ake kuma fuskantar ƙarancin sufa masanin ya ce ko kaɗan ba canjin kuɗin ne ya haifar da matsalolin ba ga dai ƙarin bayanin da yi mana. ba canja kuɗin ne ya janyo masu wannan matsalan da aka shigan ba lokaci da aka bada cewa daga disamba za a fara biyar ga watan disamba za a fara aiki da shi kuma talatin ɗaya ga wata za a kuma tsaye da aiki da tsohon kuɗi a ci aiki da sabo to abin da ya faru shine mutane sai suka yi tururuwa wurin mai da tsofaffin kuɗi da ke hannunsu sa'an nan kuma sababbin kuɗin bai samu ba ba a tashi sanar da mutane cewa za a ɗaga ba sai da suka mai da kuɗin da ke hannunsu baki ɗaya sa'annan kuma babu kuɗin da aka bada a basu a banki hasali ma na farko babban banki sai ta bada dokan cewa bankunan nan kasu su bada kuɗi a cikin bankin sai dai wannan atm shi kuma atm in ka je kuɗin da za a iya cirewa a ciki kawai shine naira dubu ishirin wata bankin ma dubu goma ne kawai abin da za a iya cirewa kuma idan aka je sai ka ga ba tare da an daɗe ba za ga kuɗin ma ya ƙare saboda haka sai ya mai da mutane kana da kuɗi a bankin amma ba yanda za a yi ka sai abin da za ka biya bukatan ka da shi saboda haka wannan ya shafi mutane kwarai da gaske ba ma tattalin arziki kawai ba ta lafiyar mutane ya shafa saboda mutum yana neman magani da zai sha ko kuma zai kai dan uwansa asibiti to amma babu kuɗin da zai iya kai kuɗin mota ma da za a hau a tafi asibitin ma babu kuɗin da za a sayi mai a sa a mota ma babu saboda gaba ɗaya abin ya tsaya na hannu an maida na bankin kuma ba zai fito ba to wannan shine abin da ya shafi mutane sosai a wannan tsarin da aka yi na wannan ah, canja kuɗi amma ba wai ita canja kuɗin da kanta ita ta kawo wannan matsalan ba. Ina mafita ga wannan yanayi da aka faɗa a ciki a wannan lokaci. Wa mafita ga wannan yanayin shine ita babban banki ta yi kokari ta sani cewa duk abin da take tana yi dan al'umma ne. Akwai manufa da suke da shi a ɓoye a ƙasa wanda ba a sani ba. Amma in ba haka ba sun karɓi kuɗi a hannun mutane ya kai tiriliyan biyu da rabi zuwa tiriliyan uku. Amma da suka tashi buga kuɗin nan sai suka buga kuɗin nan a biliyan 300 sai ya zama akwai banki da take da ainihin rassanta guda 300 a ƙasar nan abin da aka ɗauka aka bata miliyan 300 kaga ya zama miliyan ɗaya kenan kenan za ta rarraba za a ba bankuna to saboda haka mutum ɗaya na iya shiga banki ya karbi miliyan biyar ya karbi miliyan bakwai dangancin sana'an da yake yi amma banki su kutum an ɗauki miliyan ɗaya an bata to kaga wannan ai dole kasancewa za a samu matsala to abin da ake bukata a daidai wannan lokacin shine babban banki kuɗin da ta karɓa a hannun jama'a ta bugo su kamar yadda take a dawo da shi hannun jama'a in tana da wani manufa na rage kuɗi da yake yawo a hannun mutane tana da hanyoyi da yawa wanda ake kiransu open market operation omo wato wasu dabarbaru ne ake da su wanda in ana son kuɗi ya yawa a hannun mutane za a yi amfani da su in ana son kuɗi ya ragu a hannun mutane za a yi amfani da su to ta bi wa'annan hanyoyin jama'a ma ba za su ba san an rage kuɗin ba sai dai su zo su ji a jikinsu amma wannan yanayi da ta fito da shi wannan yanayi ne na rashin tausayi da rashin lura da halin da mutane suke shiga ta bakin dr usman garba kenan masanan tattalin arziki da tsimi a jihar Kaduna, Najeriya. Sai tambaya ta gaba da ta fito daga hannun Fadila Abdullahi da ke zaune a birnin Ilelan jihar Sokoton, Najeriya. Tambayar malaman na son sanin irin haɗuran da ke tattare da aikin jinƙai a ƙasashen yankin Sahel da ma dalilan da suka sa gwamnatoci ke yawan zargin su da laifin marawa 'yan ta'adda baya mun miƙa wannan tambayar ga abdulrahman alkasim ɗan nijar wanda kuma masanin tsaron yankin na sahel ne ga bayanin da ya mana to gaskiya kawai kasance a yankin sahel ko wasu yankuna um, haɗin ka ana cewa kala biyu ne na harko a uh, a matsayinsu na wanda suke cikin yankunan kama kowane al'umma uh, suna fuskantar irin haɗari daidai irin wanda al'ummomin ke fuskanta na biyu shine bangaren hadarin da suke fuskanta a matsayin su na ma'aikatan agaji saboda so da dama za su je wasu wurare wanda ɗaiɗaikun al'umma ba za su iya zuwa ba don su je su kai ɗaukin su so da dama cikin tahe-tahen su suna iya zuwa masu taka nakiya suna iya haɗa wajen hannun wasu marasa mutunci ko su ɗauke su su yi kidnapping da su zama a kashe su kamar yadda muka gani a yankin arewa maso gabas ta ta Najeriya Borno kamar yadda muka gani a cikin Mali da wasu kasashe ko a niger a Kure lokacin da ma'aikata agaji suka ta yi ganin uh, raƙuman daji da, da sauransu kamar irin haka uh, a kowasu yankuna na duniya inda ake fama da matsaloli ko na tashe-tashen hankula um, rayuwarsu tabbas tana shiga cikin hadari uh, ko da gangan da niyyar wasu mutane ko kuma kamar hadari yadda ke iya kawo ma kowane. to abin da yasa ina ga abu biyu ne na farko akwai dai jahilci idan aka samu gwamnati bisa jagorancin shugaba jahili ko ministan cikin gida da sauransu jahili wanda bai fahimci tahiya duniya ba da dokoki na ƙasa da kasa ana iya samun haka kuma ana iya samun abubuwa na da gangan saboda ganin cewa um, ko a yi da wannan zargi a zargi wannan a zargi wancan saboda a kauce ma responsibility nasu haƙi wanda ya rataye kansu na su yi don su kauce mushi don su rataye laifi ga, ga wasu uh, mutane ko kuma ɗaukaka horin jininsu ba su wasu abubuwa suna yi amma abin da ke gaskiya shine ma'aikatan agaji ba su da bambanci tsakanin kowancan ko wannan a lokacin da wasu al'ummomi biyu ko ƙungiyoyi biyu ko gwamnati Eh, da wasu mutanen ta suke suke hada ko suke rikici abin da ya shahi ma'aikatan agaji shine su kawo dauki bisa bukatar da ke da kwai a lokacin ko al'umma ko kuma kowane bangare ko na soji ko 'yan tawaye ko 'yan ta'adda da sauransu a ce a same shi ya jikita saboda maganar dokoki na kasa da kasa za a kawo mushi daukin eh, da ya kamata daga baya kuma aikin da shari'a za ta yi wani abu ne na daban to shi ne kuma kasancewa wuri yana ƙarƙashin kulawa 'yan tawaye ko yana ƙarƙashin kulawa 'yan ta'adda ko ƙarƙashin sojojin gwamnati bai kamata bai kasance wani abu ne wanda ke keɓaɓɓe wanda ke al'ummomin da ke wurin ba za su iya samun gudunmuwa ba ko idan suna fama da ciwuka ko idan suna fama da, da wasu buƙatu na musamman ko buƙatu na ruwan sha ko na abinci ko na, sauransu to wannan shine to uh, wani lokaci za a samu rashin fahimta uh, ga mutane ko ga, wakilan gwamnati ko na kananan hukumomi kuma so da dama idan aka tattauna da su suna fahimta hakanan tunda su ma idan ba su da lahiya ko suka jikita za a ɗauka su cikin irin motocin agashin kuma a kawo su cikin asibitoci na agashi kuma a ba su kulawa wadda ta dace da su ba tare da wani bambanci ba na mukamin su na tawaya ko na hihici um, tare da kowa don ka abin da ya kamata a sani amma babu wani dalilin da za ya sa a ce ko wannan kungiya ko wannan mutane eh, ni in na bada misali bisa na kana ina karamin ma'aikaci har na kai inda ina babban ma'aikaci na ƙasa da ƙasa ko wani lokaci ma in muka tahi ni zan kasance ni ne babba a wurin eh, da babbaku da tura da komi kuma in magana ce za a yi ko da 'yan tawayen ko da 'yan ta'adda ni zan yi da su kenan ni ba ni zargin kaina akan komi kuma haka ba ni zargin kowa akan komi na san kawai mutane a lokacin da suke sun ta da ayyukansu ne kuma ba tare da wani nadama ba babu wata nadama akan wasu abubuwan da suka faru kuma babu wata rawa wadda kungiyoyin agaji suke taka a sani na ko suka taka ko wani mutum yake taka ko ko ya taka akan abin da ya shahi goyon baya ko ga wasu kungiyoyi saboda cuta ta ma al'umma a kusan abin da ake nema shine al'ummar da aka jefa cikin hadari um, a ceto ta a kawo mata dauki ta samu sa'ida ta samu sauki bisa hadarin da su 'yan siyasa uh, bisa mummunan jagorancin su eh, suka jefa al'ummomin ciki ko kuma wani abu da ya so irin catastrophe natural ko yunwa ko girgizar ƙasa ko sauransu. To an gaida Abdulrahman alkasin masanan tsaron yankin Sahel. Madalla da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na amsoshin takardunku na wannan makon. A madadin sauran abokan aiki, musamman wakilinmu na jihar Kaduna, Najeriya Ibrahima Yakubu. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan Bon.